Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 60, mita 41, mita 31 da kuma kan mita 25. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon murya Amurka na VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma niyya. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da saura abokan aiki daga Washington DC ke fatan ina lafiya. Kamar yadda muka saba kowane daren Asabar muna tafi da shirin tsintsiya da kuma na zauren dattawan Arewa. Sannan akwai rahotanni na baya-bayan nan kan wasannin ta maula da sauransu. To amma duk sai bayan kun ji labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. A wata alamar matakin sasantawa da manyan kusoshin jam'iyyar Republican, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence sun yi kyakkyawar tarbama Mitt Romney, ɗaya daga cikin 'yan Republican da suka fi sukar Trump. Suka sha hannu a mashigar wurin ganawar tasu da ke club ɗin golf na Trump da ke New Jersey. romney ɗan takarar shugabancin amurka a jam'iyyar republican a shekara ta 2012 wanda shi ya sha kayi yanzu yana ana riɗe-riɗin cewa ana tunanin bashi mukamin sakataren harkokin wajen amurka a gwamnatin trump da za a kafa dan wato dangantaka tsakanin trump da romney ta kasance da tsami to amma mataimakin shugaban kwamitin naɗe-naɗen gwamnatin trump da ke tafe da mutumin da trump ya zaɓa don zama attorney janar jeff sessions sun yi kira ga trump da ya baiwa romney mukami a gwamnatinsa a wani jawabi a watan maris romney ya yi watsi da trump da cewa mayaudari ne kuma ɗan damfara shi kuma trump ya mai da martani da cewa romney ya firgita kamar wani kare a lokacin yaƙin neman zaɓensa ya yi ta bayyana romney da ɗan asara to sai dai dangantakarsu ta so soma inganta bayan da romney ya kira shi ya taya shi murnar cin zaɓe da ya yi shugaban amurka barack obama ya shiga zango na ƙarshe na ziyarar ƙasashen waje na ƙarshe a lima babban birnin ƙasar peru inda ya yi jawabin ƙarfafa gwiwa ga ƙawayen amurka a yankin na asia pacific saboda zaben trump da aka yi obama ya da hankali kan yankin na asiya pacific wanda ya kira muhimmi ko kuma turkin asiya wanda manufofin kasashen wajensa suka ta'allaka a kai to amma wannan zai sauya sosai bayan da ya bar mulki cikin wato makonni tara da suka rage shugaba obama da masu ra'ayinsa wato na sakar ma cinikayya mara sun shafe shekara da shekaru suna ta kokarin ganin an aiwatar da kawancen cinikayya ta transpacific pacific partnership ko tpp to amma yayin yaƙin neman zaɓe dan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar republican wanda a yanzu ya zama zaɓaɓɓen shugaban ƙasa donald trump ya sha alwashin canza wannan yarjejeniyar matuƙa trump ya nuna zai kau da hankali daga asiya yana mai sukar wasu daga cikin ƙawayen amurka kuma ya bayyana yarjejeniyar ta tpp da wata kwarar da aka yi ma muradin amurka to sai dai shugaban peru pedro pablo kosinki ya gaya ma mahalta taron cewa duk wanda ke son wato yada aƙidar kare cinikayya cikin gida ina shawartarsa da ya karanta tarihin tattalin arziki na shekara ta 1930 da abin da ya yi sama game da yadda tattalin arziki ya durƙushe wanda da dama ke ganin na da nasaba da manufofin kare cinikayyar cikin gida. Tokar fa'a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Yemen, yarjejeniyar tsagaita wuta ta fara aiki da yamma agogon yankin a yau dinnan Asabar. kafar labaran gwamnatin saudiya ta ce spa wato ta spa ta ce gamayyar soji da saudiya ke jagoranta ita ce ta yi shelar cima yarjejeniyar gamayyar sojin ta faɗi a wata takardar bayani cewa za a tsagaita wuta wato za a tsawaita wa'adin tsagaita wutar muddin dai 'yan tawayen hutsi suka amince a kai kayan agaji a kuma raba a biranen da yaƙi ya ɗaiɗaita. mai magana da yawun mayakan da ke da alaka da hutsi ya ce muna masu jaddada alkawarin mutunta yarjejeniyar muddin ɗaya wato ɗaya ɓangaren shi ma ya mutunta ta ba a sami wani tashin hankali ba tun bayan da aka fara aiki da yarjejeniyar ƙasar masar ta zartar da hukuncin ɗaurin shekaru biyu wa shugaban ƙungiyar 'yan jarida da wasu 'yan jaridu biyu saboda laifin ɓoye wasu da ake nema an yanke hukuncin ne yau dinnan asabar ma shugaban kungiyar 'yan jaridun yahya kala da wasu 'yan jaridu biyu waɗanda wato waɗanda aka amince da belinsu kan dala 615 kafin su ɗaukaka ƙara tuhumar ta biyo bayan samaman da 'yan sanda suka kai a farkon wannan shekarar a hirkwatar kungiyar don su kama wasu 'yan jaridu biyu waɗanda ake nema saboda adawarsu da shirin shugaban masar abdul fata al-sisi na mai da wasu tsibirai biyu ga saudiya labaran duniyar kenan aka saurara to madala masu sauraro sai a gyara zama ga juma'a ladan ta taho da shirin nan na tsintsiya. tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar da tattaunawar da wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya yi mana. a lokacin da cibiyar ganin an ɗaukaka darajar tattaunawa tsakanin addinai da ƙabilu daban-daban domin samun zaman lafiya na sarki abdullah bin abdulaziz na ƙasar saudi arabia da cibiyar ta ke birnin vienna ƙasar austria da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke kaduna najeriya da kuma wata cibiyar gwamnatin tarayyar najeriya na karantar da hanyoyin magance rigingimu suka shirya da ya samu halaccin shugabannin addinai da na ƙungiyoyi daban-daban akan hanyoyin fahimtar juna da kuma samun zaman lafiya. To wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya tattauna da Hajiya Amina Kazaure, shugabar wata kungiyar mata musulmi da Krista, da Pastor James Wuye na cibiyar wanzar da zaman lafiya da ke Kaduna, da kuma Malam Muhammad Sani limamin masallacin Wavrod shi ma a Kaduna. Idan kuna biye da mu, Pastor James Wuye ya fara yi mana bayanin irin illar rikicin addini. shi kansa wannan al'amari ya shafe shi to pastor james way ya ci gaba da bayani yana mai faɗin cewa sunanmu a waje ma ya lalace ana ce ƙasa in kana son ƙasa mai rigima ga su da maganan allah a baka amma ga su ba su aikatawa in an zo sai ka ga mutum na addu'a ana kafa musujadai da masallatai kowane sako lungu akwai amma in an zo guda eh, wato tafiya na kai da juna cuɗanya da juna sai ka ga ana yawa juna barna so haka Allah ya ce a yi to illolin ba kyau kwarai da gaske in ka ce ma faɗa illolin har ma lokaci da kuka bamu na wannan shirin ba zai isa ba amma bari in sanar maka da cewa abin ya ɓaci manya ma yanzu ba sa ga maciji da juna ana jifan taɓo wannan ya jefa wancan magana in an yi sai manya ba su da linzami a bakin su suna magana ire-ire ya ziga matasa an je an yi barna to illan tana da yawa amma mun gode wa Allah cewa Allah yanzu ya sa wayannan shugaban shugaban kirista ya cewa mai alfarma cewa ina a shirye yanzu mai tafiya tare mai alfarma ya ce na yi maka barka da zuwa sabon shugaban kirista mu haɗa hannu mu tafiya tare to wannan ta yi da furcin cewa ai ma wani barka to lallai muna ganin wato tubuli ne da aka ba mu babba da zamu aza tahiyan nan kuma muna fatan su ma manyan da suka gama suka ce kungiyoyi tsar eh, da aka kafa na addini na da bari wannan shirin da aka yi ya mayar mata da martabanta a dawo a tabbatar da ababen da ya kamata a yi su a tsare kada a yi irin yadda aka yi 'yan siyasa suka shigo suka lalace addini duk nan suna nan amma godiya ga allah cewa yau an samu manya sun zo su yi magana kuma manya iri irinsu sun ji kuma matasa sun ji mata sun ji to muna fatan an kama hanya kenan na zaman lafiya na dindindin a ƙasar Najeriya. Wato wi eh, ya nuna wannan kamar ta murna da Sultan yi wa shi ah, rabirin Supop sabon shugaban kungiyar kiristoci ta najeriya ya kawo kamar sasantawa kan kokawa da kungiyar kan ta yi cewa kwanaki sakataren wajen amurka john kerry ya zuwa ma gana da shi a kuma. eh lallai gaskiya ne wa'ansu ne fahimta tana nan daban-daban kuma wani lokaci mutum yana abu da kyakkyawan niya sai ka ga an fahimce shi a hagunce to ire-iren abu da suka faru kenan da zuwan shi babban sakatare kuma muna jin wannan ta yi da magana da za a yi mu dinnan a kungiyance za mu tabbatar da haka ya faru amma magana da muke da dan Allah za mu so ma mu gayyato shi shugaba na kan ya sake zuwa taron rufewa don su yi tozali da shi da sultan su kara tabbatar da wannan tafiya an ce wani tafiya ne ta faɗo mashi a gagauce shi sa ya tashi amma da dan Allah muna kokarin ya dawo a rufe tare da shi domin a ƙara dankon zumuncin nan shimfiɗan nan da aka yi a ci gaba da shi mu kuma za mu yi ta turawa muna zugawa muna hurawa don a tabbatar cewa abin ya yi daidai wutan ta kama wutan ko ta ƙauna wuta ta zaman lahiya wuta ta cuɗanya wuta da zai kama duk Najeriya kowa ya dinga raɗaɗi zazzabin zaman lahiya to idan an same ta haka ko na ga kamar ƙasar nan duk za a samu a samu abin da ake ce zazzabi na zaman lafiya kowa zai ta neman ta sai ya samu maganin zamantakewa da zaman lafiya wato zamanta masin <laughs> ah, a jami ka zo dai kusan ah, zan iya cewa ah, mata ku ne iyaye ku ne idan kuka so yaranku su zama mutanen kirki in allah da za su iya zama wace rawa kike ga mata za su taka wajen ganin yara masu tasowa ba su taso da wannan aƙida ta ƙiyayya tsakanin musulmi da kirista ba ko da sauran mabiya addini to alhamdulillah kamar yadda na ce ai shi ya samu mata din muka ga cewa muna da rawar da za mu taka shi ya sa ga ya kamata mu haɗu ƙungiyoyin mata musulmi ɗin da na kirista mu dinga tafiya tare domin idan yaran mu suka tashi suka gan mu tare to menene dalilin da zai sa su kuma su tafi suna rikici a tsakanin su ai komai daga gida yake farawa kuma sanin cewa lallai komai daga gida yake fara tarbiyya daga gida take fara musamman ta yara shi yasa muke yin haka don haka mu yanzu a tafiyar mu shine duk abin da ya taso muna fuskantar shi ne a matsayin mu na mata musulmi da mata kirista ba ma warewa duk inda muka ji wani matsala ko game da yara ko game da maza ko na ƙasa ba gaba ɗaya muke haɗuwa muke yin maganin abin ba ma bari ya kasance sai ya fita don mun san duk rikicin in ya kare ai kan mu yake ƙarewa mazajen namu za a kashe ƴaƴayenmu namu za a kashe ko a kama ko wani abu to masifa kuma kanmu take dawowa domin akwai ƙauyukan da aka rikicin nan su suka binne mazajensu da kansu ai ba musifar da ta kai wannan mace ta dauki mijinta ta tona rami su suka yi musu sallah suka tura sa ciki ai kaga bala'i ne wannan ba karami ba suna tsaye suna kallo an yanyanka musu ƴaƴansu saboda sun kiji to ai ba musifar da ta kai wannan saboda haka ta yaya zamu shine mu assasa yaran nan su sani cewa zaman lafiyan shine fa kawai maganin duk wata fitina domin duk abin da baka samu a zaman lafiya ba ai tashin hankali ba zai baka shi ba a ƙarshe da aka yi tashin hankalin mai aka rashe-rashen rayuka amma inda tun da farko an zauna ne misali matsala ta taso an tattauna tattauna to wallahi da ba a kai ga masifar da aka shiga ba kuma mu a addinin musulunci ma ai dama abin da aka ce ne kamar yadda Allah ya ce mun san shi kafin mu bauta mishi to kowace matsala ma ta so a tsaya a fuskance ta kafin a san yadda za a yi ta wajibi ne a tsaya a kalli matsala a san yadda za a yi mata sannan kuma Allah ya gaya mana ya halicce mu daban-daban jinsi jinsi addini addini da musan juna kaga a cikin nan akwai hikima da Allah ya so sai ya yi mu dukkanin mu duniya musulmi ne bai yi ba da ya so sai ya yi mu dukkanin mu kirista ne bai yi ba da ya so sai ya yi mu duka majusawa ne ko wani kabila haka duk bai yi wannan ba saboda haka ya zama wajibi mu dauki darasi daga nan mu san yadda za mu zauna lafiya da juna mu mutane ne kuma mu an bi daga adam da hawa'u muka fito to menene abu matsalar mu uwan mu daya uban mu daya sai dai a cikin gida da ake cewa kowa akwai dakin su kila nan ne to amma kuma tunda Allah ya mana gargadin cewa daman yayi mu ne daban-daban din dan mu san junan mu to ashe sanin junan na namu ya zama wajibi kuma ya zame mu san junan namu mu zauna mu fuskanci menene kamar yadda malam ya ce inda muka haɗu a asasa shi inda muke da bambanci sai a ga yaya za a zauna tare da wannan bambanci dan ba za a kau da shi ba kaga tsakanin musulmi da ina ce babban abin da kila za mu ce yake bambanci tsakanin mu da kirista shine magana trinity sai mu basu da trinity din sun da haka suka yadda mu mun yadda annabi isa annabi ne kamar sauran annaba kuma musulmi ma baya cika sai ya yadda da wannan to kaga ashe nan ma akwai mahada wancan wani abu ne na daban to matukan muka san wannan mu iyaye tun daga farko muka fara koya ya'yan mu to muna ganin insha Allahu za a samu natijar yadda za a kare za a kare wani fitina fitina din nan a asasa zaman lafiya ah, malam sani limamin wafrot ko da ke na ga kana gaisa da tsohon shugaban matasa na babiya addinin krista shi rabaran simon dolly ah, shi ma ma ji ta bakinsa kaɗan ah, ya kamata musulmi a ci musulmi yana da makwabci krista shin ya yi kamata su yi rayuwa ne shin yayin ah, kawai kowa sai yi harkarsa kawai katanga ta raba ko kuma akwai hulɗar jakadanci tsakani akwai hulɗa akwai hulɗa ta jakadanci hulɗa ta arziki hulɗa ta zumunci tsakaninsu tunda annabi sallama cewa yayi a cikin hadisin da bukhari da muslim suka hitar yace sanda jibril yake man wasiya game da muhimmancin ainihin makauci sai naga kamar yana son ya ce makauci zai iya gadon makaucinsa annabi ya wannan magana to kuma a wani wurin sai ce ma la yu'min ba dayan ku bai yi imani ba har sai in ya girmama makaucinsa kuma wanda ke ya bari makocin shi na kuka da shi to imanin shi bai cika ba da annabi wannan maganganun sanda annabi ce makoci ba yana nufin makoci musulmi ko makoci kirista ko makoci yahudu ko makoci ba maguji a'a makoci mutum makoci mutum dan adam to ka kenan wannan ya nuna dan adam mutum makoci yana da muhimmanci kuma dole a kare mai haƙoƙinsa a musulunci in ko haka ne baka da ikon ka afka mashi da kisa ko da tozartawa ko da cin amanar shi ba daidai bane ba ko musulunci bane eh abin da ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a tuna fa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shine ke sa ƙasa ta ci gaba ta kuma zama zakaran gwajin dafi a duniya a huta lafiya To masu sauraro ga Ibrahim Ka'almasi Garba da zauren dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga ilhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai karewa. Masu lamuran kula da muhalli sun ce Najeriya za ta ci ribar taron Maroko inda shugaba Buhari ya tafi da bayanan tsaftace yankin Ogoni da farfado da tafkin Chadi. Ga shugaban hukumar muhallin Najeriya Gwani Ahmed. Afirka din gaba ɗaya tana mitin da su World Bank da African Development Bank ne yadda za a tallafa mana saboda mu yi aiki irin wannan ayyuka din. Najeriya na nazarin daina zuwa gasar kofin duniya don zargi rashin adalci da hasashen kasar ba za ta taba lashe kofin ba. Ga ministan wasanni Solomon Dalun. Munafuncin na da yawa ga maganan ba da cin hanci da rashewa a wajen alkalanci. Hukumar zaben Najeriya ta gama shirin zaben gwamnan Ondo inda APC da PDP suka sha ta daga. 'Yan sanda sun ce jami'in su ɗaya rasa ransa a gamar 'yan shiya da rundunar a Kano daidai lokacin da 'yan shiyan ke tattakin ibadar su ta shekara-shekara zuwa Zaria. aka ya yi sanadiyar mutuwar 'yan tattakin kusan goma. Matashin 'yan shiyan Abdullahi Musa ya cicciki 'yan sandan. Suna son su yi amfani da karfin su da cewa su ba su bukatan a yi wannan ba su da wani dalili daga constitution da ya hana wannan. Ana ci gaba da ta'aziyar rasuwar tsohon sarkin musulmi Sultan Ibrahim da Suki. Nasiru Adamu Ilika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Wannan zauren na baƙin ciki da juyayi da kuma ta'aziyyar rasuwar wasu fitattun masu bayar da gudumawa ga shirin, wato Sheikh Ahmad Muhammad Sanusi Gumbi, wanda ya rasu makon jiya, da kuma rabaran Iliya Gata Malumfashi, da shi kuma ya rasu a wannan makon wanda kan yi jawabai ciki har da inda ya ce. Wata aya ta yi magana ta ce, ku yi hamzarin ji, ku yi jinkirin yin magana, ai jinkirin yin fushi. Fushin mutum baya aika adalcin Allah. ‘Yan wana, wannan aya ta zama wani harsashi na zaman lafiya idan za mu yi aiki da ita yadda ya kamata. Ayar ta ce, ku yi hamzarin ji, kwai zinkirin yin magana kwai jinkirin yin fishi fishin mutum baya aika adalcin Allah don haka muna ƙaunar Najeriya to za mu ƙaunaci zaman lafiya. To Allah ya ji kansu sai kuma babi na ƙarshe na jawabin shek Usman Abubakar Babanti ne babban limamin masallacin Juma'a na matatar man Kaduna wanda ya ci gaba da cewa. Alal hakika duk mutumin da ke cikin wannan ƙasa a tabbatar da cewa ana samun cikas a majalisun nan guda biyu a kan inda suke tarnake waɗansu abubuwa da waɗansu ayyuka wadda suke kamata su tama ma federal government zallai tun mai hankali ya san akwai wannan su saboda haka muna kira a matsayinmu na shugabannin addini muna kira zuwa ga majalisun nan guda biyu da su yi wa Allah su ji tsoron Allah kuma su tashi su canja su yi aiki fi sabilillahi domin cimma wannan guri na gina wannan kasa tamu da tabbatar da cewa wannan ƙasa tamu ta faɗa cikin salama sannan dangane da maganan ainihin yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ainihin gwamnatin tarayya ta shi muhammad buhari ta fara wato alal haƙiƙa majalisun nan wato sai ya zanto shi wannan bawan allah an bar shi da wannan aikin shi kaɗai wato majalisun nan ba su kama masa ba kuma ba su sa hannu akan wannan aiki ba wannan mutanen najeriya sun ga wannan kuma suna sane da wannan kuma alal haƙiƙa mutanen najeriya ba za su taɓa yashewa ba akan irin wannan alal haƙiƙa idan aka lura da irin abin da bawan allah nan ke yi na neman tabbatar da gaskiya da neman tabbatar da yadda al'umma za su zauna da haƙoƙin al'umma za su tabbata haƙoƙin al'umma sannan aka duba wancan ɓangare irin yadda suke wa eh, rikon nan kashi alal hakika za ka tausaya mai jagorancin da shi buhari ke yi domin ya aiki a gabansa bai da mataimaka sannan su kansu ministoci wadda aka nada a cikin tafiyar nan da yawan gaske daga cikinsu ba za mu ce duka ba akwai waɗanda yake alal haƙiƙa ba su ba da gudunmuwar da ta kamata akwai wasu daga cikinsu wanda suke iya kai iyawansu inda a ce ana samun irinsu wanda za su taimaki tafiyar wannan gwamnati wato ina tabbatar da cewa da cikin matsalar da muke da shi guda ɗari a yanzu to da watakila za mu ce shauran 'yan kankani ne suka rage sannan har wa yau in aka lura da maganan ita efcc ko kuma da iccc wa'annan hukumomi ne wadda aka kafa su domin su yi fada da cin hanci da rashawa da duk abin da ya shafi rashin gaskiya to alal hakika in ka dubi ayyukan waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi guda biyu na gwamnati ko kuma na ƙasa da aka kafa za ka yi musu amma akwai ayoyin tambaya za a ce emcc ta sami mutum ya karɓi kuɗi ko ya saci kuɗin ƙasa biliyan goma shikenan sai aka ce ya zo amma ya bai da biliyan goma ɗin nan shikenan ya bai da biliyan goma sai a ce ya tafi ya gama a ƙa'idar musulunci wanda duk aka samu ya yi zamba ko kuma ya cuci al'umma ba karɓan abin da ya cuta ɗin kawai ake ba ana karɓan abin da ya cutar nan kuma aladabtar da shi kuma haka ma dokokin ƙasashe na duniya ya kamata ya zama so wannan efcc din nan da iccc ya wajaba gare su wato su dage su dage su taimaki shi wannan shugaban ƙasa akan cewa su aiki babu cin tsoro babu shakka babu haufi kuma sannan su dogara ga ubangiji sannan misali idan aka lura da irin musibin da ke faruwa a nan ƙasan na ainihin tsatsauran ra'ayi wadda wasu matasa kan fada a ciki wadda yake in aka lura sai a ga wasu mutane suna kallon shi akan cewa rashin fahimtar su da ilimin boko galiba shi ke kai su zuwa ga wannan tsatsauran ra'ayi to ni abin da na fahimce shi a'a rashin fahimtar su da ilimin addini in dai musulmi ne rashin fahimtar su da ilimin addini domin musulmin da ya fahimci addini to ya san addinin musulunci ya ba shi tsarin hanyar da ya kamata ya bi ya kai ga biyan bukata ta hanyar da ta dace amma idan ya jahilci addini kuma jahilcin addini anan nan shine zaka iske mutum yana fatawa alhali bai isa mai bada fatawa ba ya karanta aya ya ɗauki hukuncin da ke eh, ya yi hukunci da abin da ya karanta ko ya fahimta alhali ya bar hukunci da fahimtar waɗanda suka gabata na sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke da bi'ansu da makamantan wannan wannan shi ya mu cikin wannan matsayi kuma sannan baya ga wannan da sakaci na iyaye wanda yake ba sa sa ido akan yayansu saboda haka babu abin da zai kwace mu sai ƙungiyoyin addinin musulunci da manya-manyan malaman ƙasar nan sun tashi sun karantar da yaran nan masu tashen wanda suke da kishin addini suna ganin suna da kishin addini to a karantar da su su fahimci kishin addini yana da kyau amma kuma wajibi ne a aza kishin addini a turban da muka kaddami na wato suka gabata suka gabace mu suka aza turban su. Haka, to na muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kada a ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. Wasanni a takaice. dan wasan gaba na kasar Ivory Coast Yaya Ture ya girgiza kungiyarsa ta Manchester City sa'ad da ya dawo filin wasa a yau ya kuma zura kwallaye biyu da suka baiwa kulob din nasa nasara da ci biyu da ɗaya akan crystal palace a wasan gasar premier ta ingila wannan dai ita ce wasan farko ta gasar ta premier da tore ya buga a wannan kakar wasannin bayan da kocin kungiyar ya bence shi tsawon fiye da watanni uku tun a watan agusta ne dai kocin kungiyar ta city pep guardiola ya hau kujerar nakin sanya dan wasan ture sakamakon wata takaddama da jami'in kasuwancin dan wasan dimitri seluk wanda kocin ya ce sai ya nemi afuwa to sai dai bai yi hakan ba illa dai shi tore din shine ya fitar da wata sanarwa a farkon wannan watan sanarwar da ta gamsar da guardiola ta kuma kawo karshen tankiyar wannan nasara dai ta daga martabar city din a teburin gasar zuwa ta biyu tare da maki 27 daidai da liverpool da ke saman teburin gasar wacce ita kan kunnen doki ta yi da southampton ba ci ko daya har ila yau dai a gasar ta premier a yau an yi karon battar karfe tsakanin manyan kulob biyu na ingila wato manchester united da kuma arsenal inda wasan ya karkare a kunnen doki da ci daya da daya yawan Mata ne ya soma wa United kwallo a minti na 68 na wasan, shiko Olivia Giroud ya farke wa Arsenal cin a minti na karshe na wasan. a kasar spain kuma kungiyar kwallon kafar malaga ta rike zakarun la liga wato barcelona a kunnen doki tare da 'yan wasa tara sakamakon wasan dai ya nuna barcelona wacce ke karbar bakuncin wasan a gidanta na nano camp tana rashin zaratan 'yan wasan ta biyu lionel messi da ke fama da rauni da kuma luis suarez da ke fuskantar dakatarwa malaga dai ta karkare wasan ne da 'yan wasa tara biyu bayan jan katin kora da aka baiwa 'yan wasan ta biyu amma kuma wasan ya tashi a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo a fagen tennis kuma ɗan ƙasar birtaniya andy murray ya sami kaiwa a wasan karshe ta gasar tennis ta duniya ta barclays atp world tour a turance bayan da ya doke milos raonic a wasan kusa da ta karshe a yammacin yau din nan murray wanda shine mutum na biyu a duniyar tennis ya taka turbar karashe wannan kakar wasannin a matsayin mutum na farko a duniya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. To a takaice a wata alamar matakin sasantawa da manyan kusoshin jam'iyyar Republican shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence wato Mike Pence sun yi kyakkyawar tarba ma Mitt Romney ɗaya daga cikin 'yan Republican da suka fi sukar wato sukar Trump suka sha hannu a mashigar wurin ganawar tasu da ke club din golf na trump da ke new jersey shugaban amurka barack obama ya shiga zango na ƙarshe na ziyarar ƙasashen waje na ƙarshe a lima babban birnin ƙasar peru inda ya yi jawabin ƙarfafa gwiwa ga ƙawayen amurka a yankin na asia pacific saboda zaben donald trump obama ya mai da hankali kan yankin na asia pacific wanda ya kira muhimmi ko kuma turken asiya wanda manufofin kasashen wajensa suka ta'allaka a kai to amma wannan zai sauya sosai bayan da ya bar mulki cikin makonni tara da suka rage To masu sauraro da wani muka zo ƙarshen shirinmu a yau ana iya ci gaba da sauraronmu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com. gobe da safe idan allah kai mu za mu sake fitowa ta rediyo da misalin karfe 6 agogon najeriya dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin ibrahim almasi garba da cuba hero ne da ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye ibrahim alfa ahmed ne yake cewar a huta lafiya. thank you